Matakan da hukumomi ke ɗauka na hana jirga-jirga a wasu sassan ƙasar ta Najeriya da nufin ɗaukar matakan kariya dangane da cutar nan ta COVID-19 da ta gallabi duniya. Jihar Sokoto da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya ta rufe iyakokinta karo na biyu kuma na tsawon makonni biyu masu zuwa ƙari da gwamnatin tarayyar Najeriya da ita ma kanta tuni ta rufe iyakokinta. Duk da haka ana samun shigowar 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar a nan jihar Sokoto da ke kan iyaka da Nijar ɗin sannan kuma ƙasar ta jamhuriyar Nijar rahotanni sun tabbatar da cewar cutar nan ta COVID-19 tuni ta bulla a ƙasar kuma mutane da dama ne suka rasa rayukansu sakamakon harbuwa da cutar ta COVID-19 ko kuma corona a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. To koyaya 'yan ƙasar ta Nijar ke kwararowa a jihar ta Sokoto? Na ji ta bakin wasunsu kamar haka. Daji maka biya da samu ba dauki kaya. Ni sati na biyu da na tura kaya nan ba a wasu da mai da su ba zai sa sane shigo da in zo in dauki kaya in ma da su. Mm. akwai ta amma mu muna wa da abubuwan da muka yi kwai dokokin da aka ba mu aka faɗa mana in za mu shigo ko ina mu in za mu shigo sai mu wanke hannunmu da sabulu da komai da komai da ruwan magani mu tunin suna na Saifullahi Dogon Dutse jamhuriyar ne a gaskiya na sa akwai ta kamar kana ganin shigo ka Najeriya ba wani kalubale bane wanda ke kai ga ma ko ku dauke ta ko kuma ku yada musu ko ka shigo cikin waɗanda ba su da ita ko baka da ita in Allah ya kaddare zaka doke ta zaka same ta muna dan samun kalubale ga jami'an an tsaro saboda irin dan binciken da ake yi. To ko yaya 'yan Najeriya ke ganin kwararowar 'yan jamhuriyar Nijar ɗin a Sokoto da suke hulɗayar kasuwanci da su da ke zaman wata babbar barazana kamar yadda wasu 'yan ƙasar suka shaida mini kamar haka. Suna Alhaji Abubakar Lemi. To gaskiya kamar yadda ake cewa abin nan wani shina ya ta ga wani to akwai ƙalubale. kuma mun samu labarin masu gowa daga jamhurin Nijar can akwai ta. To gaskiya ya kamata a ɗauki mataki a kwara. Tun da mu ƴan uwa muke dole sai mun haɗu da su duk wanda zai shigowa a tabbatar da an tantance shi mu an zamu fita mu shiga mu tafi inda suke mu tabbatar da lafiyar mu ingantatta ta. na Abubakar dan uwa lele. Babu cewa babu hargaba saboda ina da an ka ce ma akwai rashin lafiya ko akwai matsala. Sannan abu na wanda zai iya shafo ka baka sani ba. na da kyau gwamnatin Nijar ta tabbatar da waɗanda an masu masu lahiya suna aka fulɗayya da su. To sai dai kuma duk ƙoƙarin da na yi na jin ta bakin hukumar shige da fice ta jihar Sokoto dangane da wannan lamarin abin ya ci tura ko yaya mahukunta ke fuskantar wannan kalubale na shigowar 'yan jamhuriyar ta Nijar a jihar Sokoto. ASP Muhammad Abubakar Sadiq ASP Muhammad Abubakar Sadiq shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Sokoto kuma ya bayyana irin matakan da suke ɗauka. Kwamishinan 'yan sanda tare da sauran shugabannin sashe-sashe na tsaro a nan jihar tare muke fita mu babu babu inda ba mu je ba har inda sokoto take da iyaka da boda da ƙasar nan lamido abubakar muryar amurka daga sokoto najeriya